الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأحملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى باب في فضل العجم باب أبن ديزو أكن فللانا ودن دسكي فلا رباوا بأس قال أخبرنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا صالح ابن أبي صالح مولى أمر بن قري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت الأعاجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش وصالح ابن أبي صالح هذا يقال له صالح ابن مهران مولى أمر ابن بريد وانا حديث ينا دلوني أسنة دنسة أبو هريرة رضي الله عنه يجي أن أنبتشي وأن دبا لا ربا وبا وجمع صلى الله عليه وآله وسلم سيكي تشيوا والله wasunsu ko kuma su a wajena su suka fi cancanta fiye da wato wasu ko kuma ku mana an tafi a kan ingancin hadifin ba ana nufin fifikon wanda ba laraba ba a larabawa yadda ya gabata a darasin baya eh, ana nufin ko da a ce akwai mai fifiko ana iya samun wani wanda zai dara shi ko da wancan din ya fi kamar yadda muka ba da misalan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ba raba ba ne ko wasu 'ya'yan bayi ne amma kuma sun tsara wasu a daraja haka ita darajar Allah ba wai ko ɗaukaka a addini ba wai ana duba fatan mutum ba ne ko launinsa Allah yana duba su zukatan bayi Allah ya ce ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم wanda ya fito ran Allah shine fi girma a wajen Allah akan za a samu wanda yake ajam ya fi tsoron Allah fiye da wanda yake arabi ne to kaga wannan shi ya fi girma a wajen Allah kamar yadda ba za ka haɗa Bilal da Abu Lahab ba ba inda za ka haɗa su Bilal gashi bawa ne kuma ajam ne ba balarabe ne wancan kuma da ne kuma balarabe ba shi, amma kuma ya halaka saboda abin da yake aikatawa na kiyayya da annabin allah da kuma saƙon allah da adawa da dama har allah ya saukar da sura a kansa to kaga wannan ba za ka haɗa shi da wancan ba don ka kalli irin wannan kana iya cewa lallai wannan ajam din ya fi tashin ire-iren waɗancan za a sami ire-iren waɗancan waɗanda ba na kwarai ba a sami wannan guda da na kwarai ya fi ire-iren amma ba ana nufin umuman an fifita su a kan larabawa ba kala haddasa ali ibn hujrin kala haddasa na abdullah ibn ja'afar kala haddasa ni sauro ibn zain addini an abi gai an abi hurairah radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hina unzilat suratul jumu'ah fatalaha فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان الفارسي فينا قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله, لتناوله رجال من هؤلاء قال هذا حديث حسن وروي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الخير اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني وأن حديث ألبانيا إنجلتاسا سند حديث abu huraira ne radiyallahu anhu yace mun kasance wata rana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suratul jumu'a ta sauka manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana abinda Allah ya saukar masa na wahayi da ya kai fadin Allah madaukakin sarki wa na minhum lamma yalhaqu bihim cewa akwai wasu kuma daga cikin su lamma dinnan ma'anar talam ne ai lam yalhaqu bihim waɗanda ba su sadu da su ba akwai wasu mutane da ba su rinci wannan zamanin ba Allah ce asari na minhum lamma yalhaqu bihim ai lam yalhaqu bihim abu wasu wanda ba su sadu da wannan zamanin ba ba su sadu da wannan lokacin ba sai wani mutum ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan da ba su sadu da mu ba su waye su inda an ce wa akari na wasu ya ce su waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba sai shi Abu wanda yake cewa Salman al-Farisi yana zaune a wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya daura hannunsa ya dafa shi a kafadarsa sai ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa inda imani zai kai kololuwar sama inda tauraro wannan take mai nisa a ce nan ne sai an tafi a je a samo imani ya ce to lallai wasu mazaje daga cikin ire-iren waɗannan za su je su nemo shi kafin da yake nufi kaga salman ba larabe ba ne ma'ana akwai waɗanda ba larawa ko nawa za su kashe don su sami imani ko su sami shari'a to za su yanzu ya nan da abin da yake suna so ga ya samu shari'a kuma a kila shi bai ga annabu, ba bai san qur'ani ba bai san kuma bai san sanda aka saukar da shi ba aka ko da ma'ana komi nisan inda imani yake da shari'a to sai sun je sun nemo wannan kaga yana nuna cewa lallai wanda ba laraba ba ma ana samun waɗanda suke mutanen kirki ne a cikin su قال باب في فضل اليمن باب ya ليزو cikin فللا garin yaman a yaman yanki ne wanda yake wato za ka ce kudu kenan da hajjarul aswad yana kudu da hajjarul aswad wannan gari shi ake kira yaman wasu sun ce an kira garin yaman da sunan yaman saboda yana dama da garin makka ya sa na ce kudu in ka tsaya duk inda daman ka yake shine kudu ko yanzu na tsaya haka ba ina ne kudu na nan ko na ni a waje na nan ne kudu yanzu duk inda daman ka yake shine kudu don haka yaman tana dama da makka shi da aka kira ta yaman dalilin samun sunan ta kenan wasu haka suka ce inda aka tsakuro mata suna shi yasa wata kusurwa a jikin ka'aba ake kiran shi rukunul yamani ma'ana wannan kusurwa ta dama ta dama da hajjarul aswad haka yaman asalinsu larabawa ne ban tushen larabawa daga yaman ne amma an ka koma tarihi surar da allah ya sauka ta suratu saba saba ƙabila ce ko kuma gari ne a cikin yaman wato mutanen balkis kenan ko إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم كو تو وانا غارينا تبا أصلاً توشن سبتكم سنة رباواني تو تو تبا ما الله في الله يا أوكا مصدى وانا بلاجي نعم باليا من عند الله يبادى لباني تكو أن رسول الله قد كان لسبا إن في مسكنهم آية جنة ثاني عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور fa'arabu fa'arsalna alaihim sailal ari wannan sailal ari shine wato wannan ambaliya da Allah ya auka musu da ita ruwa ne yazo ya malale su gaba da to wannan ruwa sai ya fasa wannan al'ummar ta Laraba wasu da suka tashi daga cikin su sai suka sai suka nufi yankin Madina wasu da suka tashi daga cikin su sai suka nufi yankin kasar Sham sai suka samu larawa sun kasu kashi kashi wasu kuma suka ɗan ƙara tunkudawa gaba sun zauna a wajen amma babu wani amfani da za su samu a wajen mata suka ci gaba da zama su wannan su ne asalin larabawa duk wanda zai gaya ma tushen larabawa da nan yake kafa su domin annabi ismail baba larabe ba don annabi isma'il ko su waɗannan mutanen su ne suke yawo daga cikin bibiyan suka zo suka yi da mahaifiyarsa a nan wajen suka iske shi da mahaifiyarsa ita wannan kabila ana kiranta jurhu ana kiranta jurhu kabilu ne da yawa na yaman na larabawa to almuhim shi wannan gari na yaman yana da falala yana da daraja daga cikin falalarsa kasantuwar gari ne da ba a sha wahala da su wajen shigansu addinin musulmi Ban a iya cewa ma ita ce kadai yanki da ba a taɓa yin yaki ba wanda kuma suka shiga musulunci kuma shiga mai yawan gaske sannan suka zama masu agazawa addinin musulunci suka zama mayaka eh, cikin runduna duk dole za ka samu mutanen yamma da dagewa da neman ilimi da fahimta ta addini shi yasa ko lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam zai tura mu'az ibn jabal kasar yaman abin da ya gaya masa cewa innaka ta'ati qauman ahli kitab to sun zauna sun yi addini addinai da yawa yahudanci da nasaranci dan haka suna da masani akan addini sai yace to lallai kai zaka je wajen mutanen da suke ahlul kitab ma'ana sun san littattafai da aka saukar haka mutane ne masu sani a addini to da haka kasar yaman tana da falala mafi yawa shi ne abinda malam zai kawo a wannan babu ƙada haddasana abdullahi ibn abi fiyajin kafuwani wa ghairu wahidin kalo haddasana abu dawud al-bayalisi ƙada haddasana imranul qattan an qatadata an anas an zaid ibn thabitin radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nazara qibal al-yaman fa qala allahumma aqbil bi qulubihim وبارك لنا في سائنا ومدنا قال hadisin حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث إمران القطار wannan hadisin manzala sallallahu alaihi ya fuskanci yankin Yaman daga Madina kenan da ya fuskanci wannan yanki sai yayi addu'a yace ya Allah ya Allah ka gabato da zukatan mutanen Yaman ma'ana su shiga addinin Allah su shiga musulunci shi yasa ba a kamar yadda ya gabata ba a yi wahala wajen wajen kira su zuwa ga addinin Allah ba kuma suka shiga addinin Allah kai tsaye mutane nawa aka tura musu ah, Aliyu dan Abi Talib da Mu'az da kuma Abu Musa al-Ash'ari kowa aka tura shi wani yanki na yamma, suka je kuma suka kira su suka shiga kuma addinin Allah to wannan addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka gabato da zukatansu ma'ana ka karkato da zukatansu mu kuma Allah ka sanya mana albarka cikin sa'inmu da muddinmu ma'ana Madina kenan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الإيمان ya والحكمة يمانية manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zance akan al'ummomi daban-daban da ƙasashe sai yake cewa lallai ga mutanen Yaman sun zo muku su ne masu taushin zukata kuma waɗanda suke masu rauni shi imani ma'ana daga wannan yanki ne ma'ana imani in ka ɗauki kalmar yaman kamar yana nufin wato imani da haka imani ka iya kwatanta shi da cewa yadda ka ga mutanen yaman haka imani yake mana imani abu ne mai taushi abu ne mai sassauci mai sauki to haka yaman suke abinda mazallar sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta su da shi kenan wal hikmatu yamaniya ita ma hikima wato ka kwatanta ta da mutanen yaman wajen fahimtar su da addinin Allah mutane ne masu sanin addinin Allah muna roƙon Allah ya sassauta musu halin su kowa ya san halin da mutanen yaman suke ciki kowa ya sani ma'ana suna cikin mawuyacin hali an auka musu da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da yunwa da sauransu haka Allah ya jaraba su kuma Allah zai ci gaba da jaraba su duk wanda Allah yake son su zai dinga jaraba su wannan halin da kake ganin muna cikin a ƙasar nan bai kai kashi ɗaya na na goma na abin wahalar da take yaman ba a nan ga mutane suna harkokinsu da komai in kaga yunwa da ake fama da ita kawai ta isa ta nan ƙasar ai ba yunwa ko bai dai a ce ba abin siyan abinci amma dai akwai abinci to can ba abincin ba abin siya a nan su za ka tausaya musu kuma mutane da suka tsaya ma addinin Allah sun tsaya sun kare addinin Allah gwargwadon tsayuwarsu da haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da haka wajen sanin su da addinin Allah da kuma wato karfin imanin su da sassaucin su da yanda addinin musulunci ya shiga kasar ba tare da wahala ba ba tare da wahala ba ita ce kasar da ba a yaki da ita ba kadai suka shiga addinin Allah ba kamar mutanen sauran yankuna ba قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأذي يعني اليمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan al'umma idan aka samu sabani na shugabanci to wanda yafi kowa cancanta da shugabanci shine wanda yake da dangantaka ta Qurayshawa shi yasa khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sa cikin Quraysh tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dawo kan Abubakar daga Bani Taym aka dawo kan Umar daga kabila ta bani makhzum aka dawo kan Uthman ibn Affan daga Banu Abdi Shams sannan aka kawo kan Abu Aliyu ibn Abi Talib aka kawo kan Hassan wanda dukkan su kowa ya san ya ne haka duk inda za a je a dawo shugabancin al'umma hannun Quraishi ko da mutum biyu ne suka rage a duniya an samu wanda ya fi kusancin dangantaka da Quraish shine shugaba wannan kuma zafi ne na Allah Allah na fifita wanda ya so wal qada'u fil cewa hukunci kuma na shari'a to ka neme shi cikin mutanen al'amsa, mutanen madina saboda mafi yawancin ayoyin da suka sauka a madina ayoyi ne da suke bayanin hukunce-hukunce na shari'a da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ambacin ambaci mu'az yake cewa a'lamukum bil halali wal harami mu'az wanda yafi ku sanin hukunce hukunce na shari'a shine mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace wal adhanu fil habasha kiran sallah kuma wanda suka fukuce shi a cikin sa shine wato kaman habasha kaman bilal radiyallahu anhu wal amanatu fil azdi in kana neman tsantsar amana kuma ka neme ta cikin mutanen yaman su ne ƙabila ce daga cikin ƙabilun yaman su ake kira al'azdi ana kiran su azdu shanu'a sunan ƙabila ce ta yankin mutanen yaman ana suna da amana mutane ne masu amana wanda yake zuwa saudiya a da har ma yanzu ba akwai saura duk shagon da za ka gani za ga mutumin yaman ne ya ce saboda an yadda mutane ne masu amana haka nan ajiye su amana kuma sukan kula da ita har yanzu ma har yanzu aka samu da yawa suna nan haka mutane ne suka shahara da da rukun amana kamar musu amana ba sa taba ta kar mutanen mutanen mu su ji labari mu amana ta yi wani waje mun yi wani waje da yanzu kana neman amintacce sai ka shekara kana ba baka samu sai ka gwada goma da kyan za ka samu daya mm. ko wani ma shago ya bari ya tafi ya bar ma wani aikin haji kafin ya dawo shagon ya kare ba shago ba dalilinsa aikin haji bai yi tafi duk ana yi mutum zai tafiya daga an ci masa amana wani ma yana nan bai tafiyar ba ana cin amanar shi a shagon yana nan bai tafiyar ba za a ci amanar kamar yadda shi ma za ka samu mai shagon yana cin amanar yaran shagon mutum zai shekara goma sha biyar yana ma hidima ka hana shi haƙƙinsa wannan shi ma cin amana ne duk ana yi na ƙasan na yi na saman na yi shi mai shago na cin amana shi yaron shagon na cin amana don haka ba wan ba ƙanin ko ina kai shiga haka ne sai dai kaɗan da allah maɗaukakin sarki ya tsare su haka amana ta yi ƙaranci amma cikin mutanen yaman suna da riko da amana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su banda daga baya wasu da suke lalacewa amma mutumin yaman ya gaya ma farashin abu in ka je ko'ina ba za ka samu ƙasa da nashi ba zai yi wahala samu ƙasa da nashi ya gaya ma gaskiya gaya ma gaskiya da wata al'ada da na koya a wajensu shine in kai ne farkon wanda ka shiga shago za ka sai kaya a wajensa farkon cinikin da zai bayar sai ya ce bismillah yana fara da suna Allah a ɗan kasuwa mu shi ba shi zai san wannan ba ko ya san Allah ma ya farawa da wannan sai yau yayi babban kamun قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وهذا أصف من حديث زيد بن حباب قال حدثنا عبد القدوس بن محمد الأبطار قال حدثني أمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبهاب قال حدثني عني عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أزد الله في الأرض يريد الناس أن يطعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا يا ليت أمي كانت أزدية وانا حديث حديث نيمة وقوفي إن في إنجانشي daga Anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-azdu su dai al-azd mutanen Yaman nan kabilar kenan yace azdullahi fil ardi sune runduna Allah a doran kasa masu taimaka ma addinin Allah ba taba tserewa wajen yaki ba wai su juya baya su ba su yarda ba ko da aka yarda su mutane Yaman ba sa cikin masu rinda a mutanen wani yanki ne suka yarda irin banu hanifa mutanen yankin najid da sauransu sun bar musulunci amma mutane yawan suna nan daram a musulunci ba su je ko ina ba su motsa ba kala ya ce mutane suna so su danne su su kaskantar da su allah kuma ya ki sai dai ya ɗaukaka su kuma zamani zai zo mutum zai dinga cewa kai cona ina ma ubana ba ne ma'ana mutumin yaman ne ina ma uwata ba ce mutuniyar yaman ce kala haddasa abubakar ibn zanjawaihi bagdadiyun kala haddasa na abdurraza kala asbara ni abi annina maula abdurrahman ibn auf kala samitu abu huraira ta rabu yallahu ya kulo kuna inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ja'ahu rajulun ahsabuhu min qais فقال يا رسول الله إذ أنت حميرا فأعرض عنه ثم جاءه من الشك الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشك الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشك الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان قال هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى عن ميناء هذا الحديث هذا هذا احاديث مناكير wannan hadisin malamai sun wuce hukunci da hadisin ƙarya ne cewa wani mutum ya zo ya iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya annabin Allah ka tsine ma kabilar Himyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsinuwa ai shi laita bil'an ba mai tsinuwa bane ba mai zagi bane kuma ba mai magana banza bane a harshen sa duk abin ba da aka in ya ji tsinuwa ma barin waje yake wata rana yana tafiya da sahabbansa ya ji wani yana tsine ma dabba sai ya ce to ta koma kar ta bi mu kar inuwar ta shafe mu yanzu sai ka je a gida sai a yi tsinuwa so nawa sai abin ya yi ta mu sai a tsine ma shugabanni so nawa sai mai ta wahala har yau mai ta ce mun rasa shugabanni to wannan tsinuwar da muke take mun ko ba a yi ba iyaka ma wannan in tsinuwa sai yawa dole ta shiga cikin mai dole ta shiga cikinmu don haka yawan jinuwa babu alkhairi a ciki babu alkhairi cikin yawan jinuwa gara a dinga yawan addu'a a dinga kyakkyawar fata amma kullum kuna tsine musu suna tsine mu kuna kyamar su suna kyamar kuma halin da ake ciki kenan ko wani baya so ya ga ya yi ido biyu da shugabansa da yanansa zagi ne ko to ku kyale shi Allah ya kawo shi mazabarsa ko zai zo ba in ya zo ma ba za ka san ya zo ba kai kana can kana tsine mishi shi ma ya cewa rabu da shogun talaka wannan marasa mutunci ba su da daɗi haka za a ita yi kuna tsine musu ne suna tsine mu to ta yi na albarka za ta yi addu'a ƙasa kuma kawo mun bari kana yin addu'a Allah ya gyara shugabanni sai a ce an bashi wani abu ne ya yi limamin gwamnati ne ko ba haka ake faɗa ba to ba za ka ma shugaba addu'a ba sai a ce ai kai ma ka zama kai ma ka baci ka zama an fi so ka fito ka faɗi abin da mutane suke so su ji daɗin sa ko da ba daidai ba ne ka yi zagi ka yi ɓarna ka yi caccaka ji an je ta yau an yi hudu ba mai daji yau wani ya caccaki shugaba ya yi hudu ba mai daji sai a yi takabbara ana murna to ina alkhairi cikin irin wannan al'ummar dai har ya zama masu sauraro su za su juya abin da za a faɗa 'yan lalace kuma halin da ake ciki kenan yawanci waɗanda suke sauraro abin da suke so a faɗa shi suke so a faɗa in ka faɗa masa abin da su suke yi na laifuffuka sai ka ga an fita masallaci ko yana kakkaucewa ba a kuma haɗa ido da liman ga ana ta tsaki wannan kawai ya zo ya ɓata ma mutane lokaci wani ma ya cewa zai ƙara zuwa masallacin ba ina alkhairi cikin irin wannan al'umma ka yawan tsinuwa babu alkhairi a cikinsa da haka a dai yadda hadisin ya zo mazala sun ba ba mai tsiwa ba ne kashi hudu yake kewayewa ya kewayo nan ya ce ka tsine musu mazala a ɗauke kansa har nan har nan har nan gaba ɗaya daga ƙarshe ce sai annabin allah ya ce allah ya yi jin kai ga wannan kabila da kake cewa al'ance ta ai su bakin su aminci ne ma'ana abin da ke fita a bakin su duka alkhairi ne kuma hannun su abinci ne ma'ana su ciyarwa suke kuma su wato ma'abota albarka ne da imani sai a tsoron ma'anar hadisin haka mutane yaman suke mutanen kirki ne mutane ne masu imani mutane ne masu albarka sai eh, a ma'ana haka ne amma annabi ya faɗi haka Allahu a ce hadisin mawdu'i ne qala babun fi gifar wa aslama wa juhayl wa muzaina waɗannan duka kabilun wannan yankin ne sun su abubakar gifar da sauransu ah, Abin da ya zo cikin ƙabilar bifa da aslam da juhaina da muzaina wannan duk ƙabilu ne a wannan yankuna ƙali haddasa ahmadu ibn mani ƙali haddasa na yazid ibn harun ƙali haddasa na abu malikin al’ashja’i a musa ibn talhata an abi ayyub al’ansari radiyallahu anhu ƙali ƙali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al’ansaru wa muzainatu wa juhainatu wa zifarun wa ashja’u ومن كان من بني عبد الدار مواليا ليس لهم مولى دون الله والله ورسوله مولاهم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan kabilun yace da al-ansar an ce al-ansar yanda ya gabata sune al-ausu da khazraj mutanen madina yace wa muzaina da kabilar muzaina da kabilar juhaina da kuma gifar da kuma ashja da ma waɗanda suka kasance daga ƙabilar bani abdiddar ya ce waɗannan su ne suka jimbince ni su ne abin ƙaunata abin jibinta ta ba su da wani wanda yake mai taimakon su koma bayan Allah maɗaukakin sarki ba su jibinci kowa ba sai Allah da manzansa da haka Allah da manzan shi su ne masu taimakon su haka wannan yabo ne a gare su a waɗannan ƙabilu alkhairin ne da ke da shi Allah ya musu sakamako kala haddathana aliyu ibn hujr kala haddathana isma'il ibn ja'far an abdullah ibn dinar an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kala aslamu salama halla wa zifarun wa usayyatu atati wa rasula hala hadha hadithun hasanun sayyana hadithi ne mai inganci kabilar aslam Ƙabila ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salama Allah Allah ya mata aminci ko Allah ya yi aminci da ita ko Allah ya amintar da ita a wannan kyakkyawar addu'a ce yace wa zifarun ghafara Allah laha kabilar zifar ta su Abu Zar al ce Allah ya yi musu gafara Allah ya musu gafara da a ce Allah ya amintar da kai da Allah ya ma gafara wanne wanne yafi ce Allah ya amintar da kai Allah ya ma gafara da jin kai wanne ya kafi so a ce mana kowa yana so a hada duka biyun ne ko to abin da yasa ya bambanta su gifar din kamar yadda malamai suka ce da suna da wata al'ada shine ta tare mahajjata a musu kwace a musu fashi a gadin mai kwace kudin mahajjata ya hana ya ja makan shi bala'i a yi to suna da wannan dan burbushin a cikin su to shine manzo Allah ya addu'a abinda suka yi a baya na wannan abin Allah ya gafarta musu shine gafarun gafar Allah da Allah ya gafarta musu abinda suka yi tunda sun daina tunda sun daina ko kamar da an ce in ka bi hanyar nan in ka je ta daidai kwana fuskan mata ana kwaci ana fashi sai suka daina ya ce Allah ya gafarta musu abinda suka yi a baya haka ne ko ko an kai nan akwai masu tare hanya masu kwace ce to tunda sun bari Allah gafarta musu ba zai kace kuma salama salama humun la ba a ce Allah gafarta musu abin shi yafi dacewa yace wa usayyatu kabila ta usayya kabilu ne masu yawa ita ce babbar kabila ngani ko akwai rakil akwai zakwan su din yace laha wa rasulahu su sun saba ma Allah da annabi waɗannan kabilun manzala sallallahu alaihi wasallam ne tura da makaranta alkur'ani sun fi 80 wasu sun ce sun kai 700 akan su je wani wani wani farmaki za su kai to a hanya sai waɗannan mutanen kabilun suka tare su wasu kuma suka ce zuwa suka yi suka ce a ba su makaranta da za su karantar da su alkur'ani su sun musulunta ashe kafirai ne ƙarya suke sun boye kafircinsu da suka je da su hanya sai suka kewaye suka musu ƙawanya suka dinga kashe su sai da suka kashe su gaba ɗayansu duk makaranta alƙur'ani wannan abu ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kware da gaske shine sai da ya wata ɗaya na tsine musu yana musu alqunut a cikin sallar asuba to sune usayya yace asatillaha wa rasula wannan sun saba ma Allah da manzansa da wannan mummunan aikin da suke yi قال هذا حديث حسن صحيح قال باب في ثقيف وبني حنيفة باب أبن ديزو تكين قبيلة ثقيف لكما بني حنيفة ثقيف سودة متانا طائف ɗa'if wani gari ne kusa da maka amma babban gari ne don ana ganin yana yana iya gogayya da maka a wasu abubuwa tun da har akwai wani babban gunki a sa'if din akwai babban gunki daga cikin manyan gumakan da ake bauta musu a maka ko data ne ko uzza ne a nan garin eh, ba'i babban gari ne shine har mutanen maka suke cewa me yasa ba a saukar da alkur'ani ga mutumin da yake tsaye daga cikin garuruwan nan ba sai dai wannan da baban shi ya mutu yana karani wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn me qaryatain wani garuruwa ne ƙaryatai maka da fa'i maka ne da fa'i su ne ƙaryatai shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ko da yaga ƙaryatawan mutanen maka ta kai inda ta kai ai inda ya dosa inda yake ganin al'umma ne masu yawa masu ƙarfi su ne fa'i da ya sai ya samu gara mutanen maka akan mutanen fa'i da su tare yara suka yi da wawayen cikin suka ce ku jefe suka tara musu duwatsu suka yi ta jifanta sai da suka faffasa mushi kafa da kai da komai amma saboda tausayinsa da jin kansa da kokarin shi shiryarwa ne ba ne zantar da mutane ba mala'ikan dutse ya nemi izini daga Allah ya sauko bai taba sauko a duniya ba sai wannan rana ya zama Allah sallallahu alaihi yace na nemi izini ne na sauko abinda aka aikata ma mun ji labari mun gani dan haka yanzu umarninka nake nema Allah ya ban dama in na so garin yana tsakanin duwatsu ne in ka so waɗannan duwatsu matse su sai a matsa mutane garin an manta da su ke ce umarninka kawai nake jira ka ce e ko a Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce ya Allah abin da nake roƙo ka fitar da cikin garin nan mutane masu kadaita ka ba ta shirka da kai na ya ce mu ba na bukatar wannan ba halaka nake so ba a gare abin da suka mata da ya ce shi fatan shi su shiryu a haka dan kaje kana wa'azi wani ya ce ma wani ya ce ma dan izalan banza ko ba wa'abiyan banza ko menene wannan duk da na kaka shige wanda Allah ya shirye da shi ko haka ce to Allah ya tsine muku ba mm. Allah kar ya shiryar da ku ba ba za ka yi wannan ba jiya za shiga mota a zariya wani mutum ya zo wani abu na ita mamaki a wannan ganin kamar ba kan shi ba ɗaya ba ne ya zo ya ta roƙo Allah a bashi kaza a bashi kaza matafi ne ba da wai ba da ya kula shi dai a to ba yi. sadaka ai ba ta dole ba ki ya zai kuma mota da ce to Allah ya tsine muku kafiran banza ya ce dukkan ku kafirai ne an ce a bayar dan Allah kun ki ku bayar cewa sai bai da komai ba a komai ya kare ina zaune na gan shi kuma ya kira mai abu na siya to ai na ya samu wannan komai to sai ya tabbatar kila ba daidai yake ba to ya ga gare ka mishi wannan uza ce Allah ya jirge shi ya ce duk motar Allah ya ne muku kafiran banza an ce ku bayar da Allah kun ki to za ka iya ganin abubuwa da yawa ga wani zai iya biye mishi to a irin wannan shi kenan kai sai ka ɗauki sauki a to ba can sai ma ba da ya tafi ai ka san kai ba kafirin ne ko sai ce ma kafiri ya tafi ya san ba kafirin ne da yamma addu'a tsinuwa sai ka ce mishi ba haka bane kai kuma ai saboda haka eh, manzala sallallahu sallama haka ya yafe ma mutanen nan to su ne mutanen sadi mutanen qarifa da bani hanifa bani hanifa su ne mutanen ah, najid an ce najid shine yanzu inda inda a ƙasar saudiya yake yankin kamar riyadh da kewayensu shi ake kira najib inda wannan lokacin ba wani sunayen garuruwa sunayen ƙabilu ne ƙabila ta zauna a waje wajenta ne in gane ko kamar yanzu ka je nan sai ka ce garin anaguta ko in ka je maza garin su ai eh maza garin hausa ne garin me anaguta ne ya ce garin abajalawa ne jarawa ne in ka je mai yankwai ya ce garin su waye eh ya ke mai yankwai ne so kowa da irin a wancan lokacin ƙabilu ne in suka taru suka yi yawa a waje sai a dinga kiran sunan da wajen su to bani hanifa ƙabila ce amma ƙabila ce mai ƙarfi wanda suke da mayaka masu ƙarfi daga cikinsu ne aka samu musailama fil kazzab wanda ya yi ƙarya yake shi annabi shine musailama su ake kira banu hanifa mutane ne masu mayaka kuma jarumai marasa tsoro shi yasa an dade ba a yi yakin da aka sha wahala irin wannan ba yakin banu hanifa an sha wahala sosai sosai inda wasu sai da suka gugu sai da aka tsere an sha wahala sosai to duk da haka bai nuna cewa ba su da alkhairi su ba قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أخرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم قال اللهم اهد ثقيفا sahabbai suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaki ya kai yaki suka sha wahala suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana kibiyoyin kabilar saqifa sun huhuda mu da haka ka musu mummunar addu'a Allah Allah ya halakar da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi ya ce Allahumma hadi saqifan Allah ka shiryar da saqif ba ka halakar da su ba eh wannan abin da suka yi aiko ko abin nan maslaha ne a gare shi duk wanda ya mutu a wannan ba ya shahada ba su kuma da basu gane ba Allah ya shirye da su su daina kashe musulman kuma shi ne ya musu addu’a shi ke nan sai suka musulunta kala haddasa na zai dubnu a hizam abba’i kala haddasa na abdulkahir ibnu shu'aib kala haddasa na ishamun an ilhassan an imran ibn husainin kala matan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya karahu talatata ahya saƙifan wa bani hanifa wa bani umayya aure hada hadithun garibun lana ya kuri lamin hada rasu wannan hadisi yana da rauni cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana kyamar kabilu uku da faqih da bani hanifa da bani umayya to wanda yana kyamar sai ya ce allahumma hadi faqifan an ce allah ka shiryar da faqih to ai bai mutu yana kyamar su ba kenan ya ce ya mutu yana mutu addu'a su shiryu ko an ce har da bani umayya ma bani umayya danginsa ne ai dangin sani su ne su usman su abu zufiyan da sauransu قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن أسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير قال حدثنا عبد الرحمن بن واجد أبو مسلم قال حدثنا شريك بهذا الإسناد نحوه عبد الله بن عثم يكنى أبا الواد وهو كوفي قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عاصم وإسرائيل يروى يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن إسمة وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أول حديث amma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin kabilar saqif din nan mutanen ta'if akwai maƙaryaci, akwai kuma mabarnaci mai zubar da jini Maƙaryaci ba yana nufin akwai wani maƙaryaci. a maƙaryaci guda ɗaya ne shine wani mutum da ya da awar annabta gane ko shi da ake kiran shi muktar as-sakati ya fito ce shi annabi ne ya fito ce shi annabi yanzu daga baya ya tuba ya janye daga wannan da'awar amma an fafata da shi sosai amma ya wuri fito da an annabta to akwai ɗaya a cikin saƙif ne muktarun shi ne wannan makaryacin a nan masu Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda yake nufi da makaryaci wanda ya karyar cewa shi annabi ne kuma babu annabi bayansa wa mubir mubir abinda aka fassara shi da shi shine hajjaj ibn yusuf al sakati labarin hajjaj ya shahara a wajen mutane malaman tarihi wani shugaba ne da aka yi sa da Allah ya jaraba al'umma da shi ya kashe wanda ya kashe ya azabtar da wanda ya azabtar ya rusa ɗakin Allah ma hajjaj kenan amma kuma duk da wannan din yana da alkhairansa tunda karkashin shugabancin shi ne aka fara ma qur'ani watali dan makarancin qur'ani sunan shi ma muallimu sibiya shi ya taso gidansu makarancin alqur'ani amma kuma fa in ya zo wajen zubar da jini baya tsoro da kama masa abu zai ce a cire kansa baya fargaba da wannan ba ya karbar shi ne ya shiga garin kufa ko iraki yake cewa ni na shiga garin nan da suka fata mishi rai kenan ya ce na ga wasu kawuna sun nuna lokacin dinke su yayi duk ya sa ka tara kansu wanda zai faɗa haka ya ce ya ga wasu kawuna sun nuna wanda zai ga itace ne ce me za ka ma abin marmari in ya nuna ya ce to lokacin hana ki tsakowa lokacin cire su yayi da haka duk wanda bai masa ba ko ka saba masa kana gidda hanyar da zai sa a kashe ka ba abin da ya dame shi bai komai komai ne ya kashe abdullahi bin zubair sabaninsu na shugabanci ya kashe shi ya kashe abdullahi bin umar manya-manyan sahabbai da sa'id ibn jubair duk da yake sa'id ibn shi shine karshen wanda hajjaj ya kashe shi dan abin da sa'id ibn jubair ya gaya masa dalibin abdullahi dan abbas ne babban malami tabi'i yace daga kaina ba za ka kara kashe kowa ba kuma bai kara ba har yayi jinya mai wahala yake cewa wallahi shi bai san me ya masa Sa'id ibn Jubair ba yace da ya rufe ido sai ya ganshi kuma ya kashe shi sun yi tafafatawa da shi haka ya kawo shi gabansa a ƙarshe ya kashe shi ya sare mishi wuya ana samun wannan to shine mubir din ma'ana mai zubar da jini an yi ta zubar da jini shine fara sa majejewa ya rusa ka'aba ya rusa ɗakin Allah ba ruwan shi ma da wanda ke cikin maka ka kakkashe mutane ka zo aka halatta garin maka da ba a halatta ta wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to cikin wannan kabilar ta sadif akwai makaryaci mai da'awar annabta akwai kuma mudir wani mai zubar da jini قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني أيوب عن سعيد المكبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فأوضه منها ست بكرات فتسخطها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فأودته منها ست بكرات فظل ساقطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي وفي الحديث كلام أكثر من هذا قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء وهو أيوب ابن مسكين ويقال ابن أبي مسكين ولعل هذا الحديث الذي روي عن, أبي عن أيوب عن سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء كون حديث آه daga غير رضي الله عنه شواني متمن قوي ya zo yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar taguwa karama ba babba ba to amma kyautar da yayi kyauta ce ta neman tukuici kyauta ce ta neman tukuici gama abinda da mata suke yi mace ta aihu Duwadda ta kawo muke riga ko kudin faifai to ki tabbatar cewa za ki biya ko ba haka ke ba a ba za su ba ta yawa ba su da kara amma su matan da suke in ta kawo riga sai ta yi lissafin duwar da ta kawo mata riga wancan ma na samu sai a zo a jiya ko wannan hibatu tawad kenan malamai sun yi sabani akan irin wannan kyautar ta halatta ko ba ta halatta ba eh amma kyauta ce ai kyauta ce ai ita ba ta ce mata rance ta kawo ko za ta yi bikin yarta ta kawo mata kwano ita ma in bikin yarta ta tashi ba tana tsammanin kwano da na miya ba kwano kawai ba ko to ana yin wannan kyautar idan kyauta ta zama mutane a tsakankaninsu matsayinsu ɗaya ne an gane ko babu laifi irin haka inda matsayinsu ɗaya ne ma'ana da ni da kai dukkan mu talakawa ne in bukata ka ta taso da ma kai ma in ta sa ko da ban nema ba za ka mun ba da sharaɗin cewa na nema ba wannan ba da amma in ya zama matsayin ku ba ɗaya ba shi yana samanta kai kana ƙasa sai mutanen unguwa suka haka kansu tun da ciyaman ɗin lokal gwamnan ɗan unguwarsu ne da lokacin da aka ba shi ciyaman sai suka je suka sai rago suka kai gidan shi ko suka kai mishi ofis sun taya shi murna amma me fa eh me ya fa da suke ba shi shi wannan ragon da kuke gani ba wai kawai ne yanka ya ci bane zai nemi wani abu shi ma ko zuwa gaba ana tsammani ya kawo wani abu ya ce mun ba ka rago ba nan nan muka sai rago muka haɗa kuɗi muka kai masa amma ya ce zo ko ya kwangilan na ya kawo mana yaƙi ko saboda aka wannan hibatu sawab ne shi sai na umar radiyallahu anhu yana hana ya ce ba a yi ai me yin wannan ba dan Allah ya ba kenan to akwai wanda suke kama manzala sallallahu alaihi wasallam kyauta sun san cewa kuma shi in ka bashi kyauta kan tukuita sai baka tukuitin da ya fi kyautar da ka kawo shi to sai wani mutumin kauye ya kawo masa kyautar taguwa matsakaiciya kamar ka ce yar wata shi ko yar bana daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi mishi tukunci sai yasa aka bashi irin ta guda shida guda shida shi guda ɗaya kawo sai aka bashi shida amma saboda hali irin na ɗan adam da ya koma gefe sai ya korafi shi ya raina shidan nan yanzu duk da abin nan din tun daga ina ya taso yanzu ya zo wannan ba shi da zai ba shi kawai shi bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba a mutum ne ya taso tun daga can ƙauyen can ƙauyen ku ka daɗe da barin ƙauyen ya ɗan kullo kazarta ya zo gidanka ya zo ya zo ma bakunta da ya zai shi tana nan ya zo ko ɗan zagon shi ya zo ya kawo ma gida aka yanka da shi ba aka ci da komai ya tashi zai tafi kan raka shi tashi abu ga ce mashi komai ba sai ce wannan ba aka ba ke yi ba ko ai shi tunanin shi in zai koma din nan ka samo wata babbar riga ka samo kaza ka samo dan buhun abin nan ka dan buhun shinkawa nan ta gwamnati ka hada ga ce to wannan a gida ko shi lissafin shi gida da haka sai mutumin nan ya raina abin da aka bashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin ya zo masa sai ya tashi yayi godiya ga Allah ya yabo ga Allah sai ya ce to wani amma bai faɗi suna ba manzo bai suna ya ce wani ko wani daga cikin mutane ya mun kyautar taguwa ni kuma na musanya mishi da guda shida amma yana ta fushi don haka ku sani na ma kaina alkawarin cewa ba zan ƙara karɓar kyautar wani ba masu irin kawo wannan kyautar sai dai yan mutumin nan bakuran shi ne ma'ana bakuran shi ne kadai zai ban kyauta bai tsammani an mishi tukunci ko ansari mutumin madina ne kadai zai min kyauta bai tsammanin tukunci a wajen ya san dan Allah yake ko mutumin sake mutumin arif ne kadai zai min kyauta bai tsammanin wani abu a wajena ko kuma mutumin daus wannan mutanen su kadai ne za su min kyauta na karba da ka ko kai ma yanzu akwai mutanen da sun ma kyauta ka san me kyauta take ka san me take ne ba sai an yi ma ba ko akwai kuma da za ka kyauta ka san ba wata ba wani abu ko a yanzu kana aikin dan sanda ko immigration mutum ya ce kawo ma wani abu aika akwai dalili a an jima kaɗan zai ma ko wace gani ko jini sai zaɓai wallahi akwai wata 'yan motar mu ba da ta shiga hannun ma'aikata hanyar to ita wannan kyautar da ita ke daure mutum ko saboda haka almuhim a shahid anan ana faɗan falalan wasu kabilu yana nuna akwai kabilun da in sun yi dan Allah suke ya nuna falalar su kenan su ne quraish da kuma wato taqif da kuma daus da kuma ansar to wannan hadisi ya zo akan wannan kada haddathana Muhammad ibn Isma'il irin wancan hadisin ne قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فأوضه منها بعض العوض فتسخطه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الحدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه علي وأيم له لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال هذا حديث حسن وهو أصف من حديث يزيد بن هارون عن أيوب وأنا حديث يا أخوان شبتوا أكرر abu hurairah radiyallahu anhu yace wani mutum daga cikin kabilar bani fazar ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kyautar taguwa daga cikin wasu wato taguwoyi da ya samu ma'ana ta ganima ko ta wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tukuncin wanda yafi wannan din aka bashi ma abin da yafi haka shi kyauta ya kawo da aka tashi ila ko lokacin ko kuma bayan nan manzo Allah ya ce ina mutumin nan da ya taba kawo mana kaza ku nemo shi ko kamar haka ne ai dan haka yace a bashi aka bashi sai mutumin bai ji dadi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo munbari yace lalle wasu mutane daga larabawa mutum yana zuwa yayi kyauta kuma in musanya mushi da abin da yake waje na daban abin da shi kadai ne karfi na in bashi sannan sai ya fitata ya ci gaba da fushi da ni manzo Allah ya ce wa aimun lahi wannan lafazi ne na rantsuwa ya ce wallahi na rantse da Allah rantsuwa ce yayi kaga magana ta kare ya ce daga yau din nan bayan wannan huduba da zan muku da nasiha ba zan ƙara karɓar wani abu daga wani balarabe ba in dai kyauta ce sai dai in ba ƙuraishe ne ko ansari ne ko sakafi ne ko dausi su ne kaɗai zan karɓi kyauta a wajensu da haka duk wanda ya baka goron sallah abokinka a kasuwa to yanzu ka tabbatar ka kai mishi katannin waltina kenan ko akwai wanda dan baka kai mishi ba bai damu ba ba shi ne ma bai dauko ya kama na ce gashi amma akwai waɗanda in suka ma kyauta to suna tsammanin kyautan nan fa sai ta biya sai ka biya tukuicinta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ya yabi wasu kabilu ne da ba sa yin haka wata kabilu ba sa yin haka kuma ko a cikin mutane haka ne wani zai baka ya manta ma da ya baka wani kuma in ya baka har bayan mutuwa ka sai ce na taba ba shi na fara ba shi riga a garin na taba ji wani abu na ka ce wane shi mu muka taba fara ba shi rigar da ya je wa'azi da ita to ni ka ba shi ba ka ba shi dan Allah ba ce rigar da ya fara fa je wa'azi da ita wallahi ni na ba shi a to ka ba ta dadar ka ne na to akwai masu faɗan haka gori ne kuma shi kuma gori bai da kyau Allah ya ce la tuwqilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata ladan sadakan ku da gori da cutarwa kallabi yunfiqu malahu ri'a'an nas kama wanda yake bada mutane dan ganin idan mutane wani wallahi in ya ma goma ta arziki ba wanda zai ci ba amma san an yi ba kamar da na jin biya babban malami dr sani umar Jijiyar zai mafi robin su allah ya saka mashi da alkhairi ya ce kyauta ce za a ma mutum ya ba da misali ya ce malami ne za a ba shi kyautar mota sai an tara ɗaliban shi ya kawo kyamara sai an ɗauke shi ya wuce kana shi an karantar da su sai an ce to ga mukullin za a ba shi ga yana to zarta to na amfani wannan kyauta ai ba kyauta ba ke ai sai ka yi kyautar da ka bayar hannun hagunka bai san abin da dama ta bayar ba kai abin a boye Allah ya ce wa in tukhuha wa tukhuha al-fuqara fa huwa khairun lakum duk abin da ka boye ka bayar a boye shine fa alkhair amma yanzu komai sai an mishi sandi abincin azumi za a ce sai an zo an dawo hoton wanda suke cin abinci ya bi dai dai zau zau kuma abincin bai wuce wallahi wani a wajen ya fitar ba abinci Ku da ko ne za a je ma kuma amma sai kunkuno da kosai me amfani shi inda ma kaji ne aka ce a yi dama dama amma zuwa ba ga kunu da kosai kuma ana ma sai shi da dan ba yaji da ruwa biyo da alida sai an haska duka masallacin ba kuma ana cewa an ba abin nan kuma ɗauka wata duniya za a kai ko a manna a posta gashi na yana ba talaka ana raba ma talaka abu kaza shi da Allah zai bashi ba bai gaya ma kowa ba eh wanda Allah in Allah zai baka abu bai gaya ma kowa sai dai a danka da shi to kai dan zaka ba bayan Allah ne yana gaya musu sai ka tallata ma duniya dan haka a dinga raba sadaka da hoto a daina hada sadaka ana hada ta da hoto a dinga raba su hotonka da ka je ka yi hotonka a wani waje amma ba ruwan da sadaka ka in dai kana son ka samu ladanta a wajen Allah to to kashe wannan abin haskawa ka yi sadaka ka tsakani da Allah ka ɓoye ta domin dama ai kana koyon abu ne saboda in amfanin shi ya zo ka yi amfani da shi ko to ai amfanin ɓoye sadaka shi ne za ka same ta ranar tashi alkiyama kai ka binciko a dakar ka can ƙasa ka buɗe wannan a dakar ka ɗauko wannan tsohuwar ajiyar ta ma amfani to in ka je ranar ba za ka ganta ba in dai ka haska ka to ba abin da za ka gani tun da dama ajiya ce kuma ka ɗauko kuma ka yi amfani da ita ko to wani ina za ka ganta kuma a mutum ne ya ce atm ɗin shi ya ce saving amma kullum yana zuwa fiye wasu mun gwansu ya ɗin zara goma arba'in da waye to wani zara ta zo da me zai babu ai ba kuma ba abin da zai samu ai savings ne ya ce account ɗin shi ya ji ya buɗe a banki ya tara kuɗin amma da ya ga ɗan wasu mun gwansu ya so ya ci nama yana so ya ci wannan yana ta zazzarewa kuma ya yi wannan saving ɗin ne saboda wata buƙata a gaba ka ga yawan bukatar za ta biya an ya riga ya zazzare ya ci cire so wannan abin yana cire ladan abin da ka yi haka yana da kyau a kula da irin waɗannan abubuwa in za ka yi ka yi shi a boye ba wanda ya sani ya zama ka ɓoye shi dan Allah haka sai Allah ya ma kyakkyawan sakamako ya fito ma da shi yadda ba ka tsammanin sa haka masu wadata da yawa suna rutuwa da wannan ko masu kulawa da abin wani zai ce to ai wanda ya bamu ne ya ce sai mun yi sai eh, sai ka ce to ran da zai baka nan ka ce to gaskiya tun da zaka ban me sharadin ka sharadi na sai an haska sai ce ni ko zan iya wannan sharadin ba a nemi wanda zai iya hmm. abu ne mai sauki zai nemi wani aiko hmm. a nemi wanda zai iya yi kuma kamar yadda faɗa abin bai taka kara karya ba yanzu dan sanato ya zo ya raba mutane injinan markaɗe da me yayi a cikin abin da ake bashi na mutanen bai taka kara karya bai wuce dan abu kaɗan sai ya ce fa ne a gidan shi da ya buwa na abubuwan wai da zo ya raba mashina da keken dinki da cikin din markade an tara an ba mutane da yan atamfofi da yan dubu biyar biyar in ka tara gaba ɗaya gaba ɗaya abin da kuka cancanci a baku na kyautata ba ku taɓa komai ba komai ba a taɓa ba kuma a yi hoto ba ba haƙƙinka ne za a baka da constituency allowance ne aka ce a zuwa kyautata ma mutane a tallafa musu ko ai ka zo ka tallafa musu da abin da ya dace amma sai an dinga hoto to gara wannan ma na duniya ne amma wanda zai zo masallaci da azumi ya tara mutane yana hoton su saboda yana ba su koko da kosai wanda yakin banza kuma ana yi ko almajiran na bakin masallaci ne ma sai an tara su sai a zo ana ɗaukar hoton shi ana ba su goma goma ishirin ishirin to ba an ba ta aikin ba kenan kan za ka yi abu ka yi shi da zuciya ɗaya ka yi shi kana neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ne Allah ya ce a kan muminai inna ma nutsi imukun bi wajihin lahi n'uri domin kum jaza'ar wala shukura haka nan wa mali ahadin inda min ni'matin tujiza, illa btigha a wajhi rabbihil a'la yana neman yadda Allah ne wala sawfa yarda duk wanda yake so ya samu wannan yarda to ya yi shi ibtiga a wajhillah wa man yaf'al dhalika ibtiga a wajhillah Allah yake fa sawfa nutihi ajran azima duk wanda yayi domin Allah to zai samu babban lada sakamako babba muna roƙon Allah ya tsarkake mana ayyukanmu da zukatanmu a zamu dakata ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kafin a kira sallah wannan darasi shine zan ce kusa da na karshe kamar a wannan littafin wanda mun dau shekaru da yawa alhamdulillah ana bibiyan waɗannan hadisai ana karanta su abinda zai zo a ƙarshe a littafin wani kitabul ilal ne ake kiran a shi imamu tirmidhi da ya gama hadisinsa ya rubuta wannan kamar a ƙarshen littafinsa don ya nuna ma hanyoyin abin da ya yi amfani da su ya yi la'akari da su wajen hadisinsa wannan abu ne wanda yake mai girma babba inda wannan karatun namun karatu ne za mu ce na ƙara wa juna fahimta amma wannan kitabul ilal littafi ne na ɗalibai masu zurfi wanda suke da zurfi a ilimin hadisi da aka sa yiwu muka ce za mu karanta shi wasu ba su gane inda aka biya ce kai su karatun ya su ba sa jin daɗi ya sa manya-manyan malamai sun ɗauki shi kan shi kitabul ilal sun fasa shi sun yi sharhinsa sa ce ma akwai sharhu ilal tirmidhi wanda manyan malaman hadisi ba su ma gane menene abin da tirmidhi yake nufi da wasu maganganu da ya littafinsa ya ce hadisun hasanun sahihun zari ne ma'anar hasanun sahi ko ya ce hadisun karimun kuma ya ce sahi to me yake nufi da wannan kuma wani irin hanyoyi ya bi kaga wannan sai dalibin da yake so ya sami ginuwa sosai to wannan zuwa wani lokaci an samu dalibai waɗanda suke da wannan kafa'ar da wannan ahaliya din, wanda za a iya ɗaura su akan wannan fanni kuma ilimi ne mai zaman kansa to kaga sai a yi wannan abin nan wannan ganin in allah ya kai mu sati na gaba cikin ikonsa darasi na karshe kafin wannan din za mu yi shi a wannan asabar din zai zama wannan littafin mun kammala shi kenan amma ba wani sabon littafi za mu ɗauko mu saka ba inda za mu so a ce yadda muka karanta littafin nan daga farkon shi har zuwa nan a sake bibiyar shi saboda mu sake tunatar da juna mutu amma dai kasantuwar akwai wani uzuri wanda wani lokacin wani abu shi yake haifar da wani abu karatunmu na laraba zai dan samu gidi saboda uzuri da da na samu da shi na zan ɗan dinga tafiye-tafiye haka saboda karatu so karatun laraban nan shi ne zai dawo mai gurbin wannan insha Allah zai zama mun yi transfer din shi a dawo nan sai zama ba mu rasa ba insha Allah in gane ko wancan karatu na laraba mun gama wannan sai mu zo mu daura shi mu ci gaba da yin sa kaga ya zama ah, ba a ajiye dai abin da ake yi ba wannan shine fatan mu da fata Allah ya sa mu dace Allah kuma ya aminta da mu amma dai litinin da talata karatuka da muke wannan insha Allah za a danya hakuri da su har zuwa wani lokaci amma ba lokaci mai tsayi ba insha Allah eh. assalamu alaikum wa